Hausawa Top TV tashar al'umma. Labaran Hausa daga ƙasar jamhuriyar Nijar masu saurare barkanmu da warhaka. Barka da sake kasancewa da ku a cikin wannan rahotannin labaran Hausa daga ƙasar jamhuriyar Nijar wanda muke kawo muku labarai na abubuwan da ke faruwa a ƙasar jamhuriyar Nijar. A cikin rahoton namu na yanzu a labaran Hausan za ku ji yadda firaminista ali laminsan ya jagoranci wani zama inda tawaga daga ƙasar tunisia suka zo ƙasar jamhuriyar nijar ɗin, inda wannan zama da suka yi za ku ji abubuwa na musamman da aka tattauna tsakanin firaminista na ƙasar jamhuriyar nijar ali laminsan da kuma wato shugaban da ya jagoranci tawagar ƙasar tunisia zuwa ƙasar jamhuriyar nijar din Haka zalika a ƙasar jamhuriyar Nijar a dangane da ci gaban da ake samu wanda gwamnatin CNSP ke samarwa za ku ji yadda wato wannan minista ta ilimi Elizabeth ta kai wato ziyara sassa da dama domin inganta ilimi da ganin abubuwan da ke faruwa. A dai kasar jamhuriyar Nijar ɗin za ku ji rahotanni da dama da muka tanadar muku a cikin rahotannin labaran Hausan. ku gyara zama masu saurare domin jin rahotannin da muka tanadar muku. Allah ya saka wa sojin CNSP da alkhairi bisa ci gaban da suke samarwa. Ga rahotannin labaran da fari bari mu fara da fadar Firaminista Ali Laminzan inda ya gana da tawagan nan da ta zo daga ƙasar Tunusiya. Gashi ku saurara. masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan hili na waɗannan labarai na yau da zamu somawa da fadar prime minister inda a safiyar yau din nan prime minister shugaban gwamnati Ali Muhammad Lamin Zan ya gana da tawagar nan ta yan kasar Tunisia masu hannu da shuni su kimanin arba'in da biyu. waɗanda suka zo domin tattaunawa da gwamnatin Niger saboda sanin makamar aiki ta inda za su iya zuba kuɗaɗen jari domin girka kamfanoni da masana'antu a Nijar saboda a dama da su a cikin al'amuran arziki da kuma tattalin arziki ga baki ɗaya Shugaban ita wannan tawagar cewa da Riyad Azayiz ya shaida wa abokan aikin mu cewa za su yi kokarin buɗe kamfanoni ne dangance da abubuwan da suka shafi sha'anin kiwon lahiyar al'umma da bunƙasa noma da samar da ruwa masu tsafta ga al'umma da kuma makamashi wadatacce a waɗannan fannoni da ma waɗansu su waɗanda a cikin bitar takardu da kuma zantu zantukan da za a yi za su iya su duba su gani ta inda za su iya su kama su zuba kudaden jarinsu saboda a dama da su a cikin wannan sha'ani na tattalin arziki a nan kasar mu ta Nijar dangance da haka ne suka gana da shugaban gwamnati a game da wato waɗannan batutuwa baki ɗaya da ake sa ran Allah maɗaukin sarki zai sa albarka a cikinsu. Mu dawo a nan gida Nijar domin sanar da kucewa kamar yadda aka saba ana ci gaba da bada gudunmawa sosai da sosai zuwa ga gidauniyar nan ta cutan kasa wacce aka girka tun wato juyin mulkin kasar nan kawo yanzu gidauniyar da take ci gaba da lunka kokari domin wayar da kan 'yan kasa bisa ga irin yadda ya kamata su ci gaba da bada wannan gudunmawar saboda taimakawa wajen cikin ginin wajen ginin kasa da kuma gudanar da ayyukan karuwar al'umma a ranar jiya da yau din nan ga dai waɗanda suka ba da gudunmuwarsu da kuma irin bayanan da suka yi a kai. Muna godiya ga Ubangiji Sahana wa ta'ala da ya kama wanga gida mai albarka. Dalilin da muka zo wannan guri mun ce an ce zancen ƙasa, zancen ƙasa sai ɗan ƙasa. Allah ya kama mana. Shi yasa Association de Retraité de la Chambre de Commerce suka yunkuro su ma suka zo a dama da su. Allah shi albarka, Allah ya taya mu rikawa mu duka Allah ya kare kasar mu ta Niger ya kare al'ummar kasar Niger ya kare kasar al'ummar duniya duka duk wanda ke nema mana tashin hankali wani kulla-kulla da suke nema Allah kai ne masani an masu shiriwa ne Allah ka shirya su an ma masu shiriwa ba ne Allah kai ka san yadda kake da su muna goye da bayan duk wanda yake so al'ummar kasar Nijar alheri muna bayan shi Allah ya taya kurkawa Allah ya taya kurkawa don kuma zo nan da sunan eh, inspection de l'enseignement secondaire du 4e arrondissement de Niamey na Niamey 4 kama duka dan kasa. da wannan evenement ya faru mu ma mun ji daɗi mun ka ce za mu zo mu ka namu taimako cikin wagga tahiya da ake mun ka tattaro miliyan guda da jika ɗari bakwai da arba'in da ɗai da sunan duka personel ɗin inspection na mikat secondar muna fatan allah ya taimaki an ƙasa shi taimake mu duka mu cimma burinmu mu Allah ya taimake mu mun gode Allah ya saka da yar. Ƙwayoyin eh, nan mutanen da suna zama Sierra Leone don labusan ne suka kawo contribution nasu. Shika 155 suke su yi kaɗan amma Allah ya sa albarka duk abun albarka bai kaɗan Allah ya ruka mana Allah ya ruka gwamnati Allah ya tabbatar mun da alheri to alherin da yana cikin Allah ya tabbatar mun da shi sharri da jin Allah ya kawo mun da shi ina fata Allah ya sa abun da ana buri Allah ya sa mu cika shi daga nan ya mai sai mu isa zuwa jihar da magaram inda ministan da ke kula da sha'anin ilimi a nan kasar mu ta Nijar cewa da Dr. Elizabeth Sharif ta kai wata ziyarar aiki dangance da haka ta gudanar da ziyarce-ziyarce a makarantu daban-daban da ke yankin karkarar gure da ma cikin babban birnin da magaram kamar yadda za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoto na kasumuntari daga zandar a departaman murya mataki na farko na wannan rangadi na mai girma wato ministan da ke kula da sha'anin ilimi da kuma yaƙi da jahilci da abin da ya shafi ba da horo ga wato dalibai bisa kan abin da ya shafi sa'o'i da kuma karfafa harsunan mu gida dr elizabeth sharif ta kasance a cikin wato wannan departement ta murya an ta samu gagarumin tarbe kalla daga tururuwar al'umma maza da mata mai girma minista na tare da rakiyar gwamnan jihar da magaram kanal isu labo da mataimakin magatakarda na ofishinta alhaji idi abdu da kuma kusoshin ma'aikata daban-daban na wannan ofishi da cewa jagoranci na kasa da kuma na fuskar jiha gabaki daya wannan tururuwar al'umma da ke tarban wato mai girma minista na tabbatar da cewa babu shakka suna goyon bayan shanin ilimi dubu bisa dubu a cikin kasar nan tamu sannan kuma suna kawo goyon bayansu ga majalisar sojoji domin ceton kasar nan tamu cnsp a karkashin jagorancin mai girma shugaban kasa janar da brigar abdurrahman chani da kuma fara ministan kasar mu ali mamman a garin murya minista ta kasance wato a wannan sashe da ke kula da dukkan makarantun firamare daban-daban inda aka daga tutar kasa ta hanyar wato tubar kalla matasa sabon jini waɗanda suka yi wannan take na kasa kamar haka Jiran kaɗan mai girma minista ta kai ziyarar ban girma ga fadar mai daraja alhaji wato mutar musa shaf de canton wato na wannan karkara ta tsotse baki bayan haka ne mambobin tawaga da ke ruwa mata baya a karkashin jagoranci mai girma minista suka ziyarci wasu daga cikin wato makarantun boko daban-daban a kan hanyar ta zuwa gure kamar a huskar hamdara da kuma jidimuni a dukkan waɗannan wato wurare mai girma minista ta sami cikakken bayani basu kan yadda ake tafiyar da shanin ilimi da irin matsalolin da ake cin karo da su a girmunin ma minista ta yi wani da wannan dama domin kai ziyarar ban girma ga mai daraja shafdu kanton na girmuni bayan haka ta yi wani da wannan dama domin isar masa da ta'aziyya ta magabata dangance da rishi na ɗaya daga cikin 'ya'yan shi wato da aka samu yau da 'yan kwanaki a bisa kan hanyar ta ta zuwa gure dr elizabeth sharif ta yada zango a wurare daban-daban inda a kan hanya take karɓar wato gaisuwar barka da zuwa da kuma fatan alheri daga tubarkalla tururuwar ɗalibai ɗalibai tare da su da mushinan su wato gabaki daya bayan haka a komin urban ta gure da komin rural wato ta kelle nan ma gidan shi a noman goje don ban al'umma ne kalla matasa maza da mata yara da manya a kalkashin inuwar magabatansu na bariki da na gargajiya suka fito kan titi domin tarban wato mai girma minista da kuma tawagar da ke ruwa mata baya nan ma jama'a na kirari ga mai girma shugaban kasa wato janar da birgara abdurrahman chani da kuma gwamnatin rikon kwarya saboda ɗanbin kokarin da suke don inganta sha sami ilimi a cikin wato kasar nan tamu daban-daban a karkarar kyalle mai girma minista ta kasance a makarantar nan inda wato ake horar da dalibai diya mata a matsayin wato kuma yantarna wadda ta bude kofinta a shekara ta 2002 wanda kuma a shekara ta 2022 ta koma a matsayin wato santara na huskara makarantun sakandare wato daban-daban a hali yanzu akwai dalibai waɗanda yawansu ya kai kimanin 628 daga ciki hudu da da hamsin uku dukkansu iya mata ne manasa ta samu ta tattauna da waɗannan ɗalibai da shugabanninsu haka kuma ta saurari irin koke-koken da aka bayyana mata da ake fuskanta a wannan wato makaranta kafin kuma ta ziyarci ɗakuna zuwa wuraren abinci mangaza da dai sauran wurare daban-daban cikin ita wannan makaranta bayan haka mai girma minista ta kai ziyara a wannan gida da ake kira da suna mai de peizan na karkarar kyalle kafin kuma ta sallama a babbar masarauta ta kanton in kutus inda mai daraja mai musa mai sale ya tarbe ta wato da hannu biyu a kalkashin kasancewar general mai ritaya wato Muhammadu Useni. Dawowarta cikin garin Gure mai girma minista ta tardo wata bazata inda fale Royal wato na Muniyo ina ne masarautar wato Muniyo a ƙarƙashin jagorancin Shaf de Canton wato na Gure. Mai Muhammadu Mai Musa Tulum ya naɗa ta a matsayin wato magaram ta wato wannan fale. A takaice abin da ake nihi za ta kasance kamar wata minista ta wannan masarauta mai kula da dukkan iya mata na wannan masarautar gargajiya ta wato karkarar Gure. abin da ya gudana cikin tsanaki da kuma fahimtar juna a ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamnan jihar da magaram kanal isu labo da kuma ɗaya daga cikin wakilai na ofishin ministan da take wa jagoranci waɗanda dukkan su suka nuna jin daɗin su da kuma farin cikin su da sunan dukkan ɗaukacin wato ma'aikata na ofishin wannan minista game da wannan karamawa da mai girma shafda kanton na gure yamma mai girma minista dr elizabeth wato sharif sai mu karkare waɗannan labarai namu da kuma wannan jarabawa da aka yi a ranar shekaran jiya ta motsa jiki dangance da jarabawar neman takardar birebe da aka soma wato a duk fadin kasar nan baki daya matasa diya maza da kuma mata waɗanda za su nema wannan takardar sun soma ne da waɗannan wasanni na motsa jiki kafin aje ga rubutu a jihar da magaram da kuma tilibiri abokan aikin mu sun aiko muna da waɗannan rahotanni don jin karin bayani. haka ne tawaga ce ta musamman ta eh, shugaba ma'aikatar ilimi wadda ta zo don ta ba da umarni ta da wannan aiki na jaraba wanda yake fara daga yau mun zo ne don mu ba da wannan akata umarni izini na a yi wannan aikin eh, kuma sakamakon wannan eh, aiki za a yi kasan karshen shekara ta zo ya kamata a yi jaraba a san sakamakon shekara to an fara da shi ne abinda aka ce ma aji na karshen karatu na sakandare mataki na harko don shi ne aka zo a shi za a fara da eh, aps abinda aka ce ma wasa na motsa jiki Eh, wanda za su yi wannan jaraba yan eh, makaranta sun kai dubu dari eh, da goma sha takwas da dari hudu da saba'in da takwas wanda za su yi jaraba a faɗin ƙasa gaba cikin cikinsu akwai yara mata dubu sittin da dari tara da ashirin da tara a nan faɗin ƙasa gaba ɗaya to a nan zandar kuma muna da sakamakon wanda za su yi wannan jaraba su dubu goma sha shida da goma sha takwas gaba daya a cikinsu akwai ya mata dubu bakwai da dari tara da sittin da uku don ka jirikin da za su yi kamar ina ne alƙalan da za su yi wannan wannan jaraba a nan haɗin zandar su da da talatin biyu ne a cikin haɗin zandar sai duk matakai an ɗauke su na a tabbatar da sahihincin wannan jarabawa an kawo matakai da dama an ɗauka tunda ka san yanzu al'amari ne wanda ya zamanta ana son ko ne a yi shi a cikin inganci da an tuka dukkan matakan da ya kamata a ɗauka an ɗauke su don saboda mu ga wannan jaraba an yi ta da cikin kwanciyar hankali kuma da ingancin aiki lalle haka ne eh, dangance da yadda ne in shekara ta ta faru kowa sai shi Allah godiya tunda eh, kowa da kowa ya kana mashi goyon baya shekara ta yi eh, an ta da aiki yadda ya kamata kuma saboda haka komi ya ta daidai ya to yanzu sakamakon da ake jira na karshen shekara muna fatan kowa shi ba da shi goyon baya saboda wannan eh, sakamakon a same shi da ikon Allah eh, sai kuma mu mutane godiya saboda kowa da kowa ya kawo shi goyon baya kuma alhamdulillah dai abun muna tsammanin za a samu cikakken sakamako eh, sabbin magabatan kasar na a saman gaba janar da birgar da abdulrahman chani sun yi kokari don inganta shanin ilimi ko da yaushe suna faɗi da babban murya suna cewa suna watan a ce da ilimi ya yi tasiri a cikin ƙasar ga ya eh, saboda haka sun suna nan suna iya kokari da ya zamanto an afirka an inganta aikin karatu a cikin nijar inda in kun san yadda yake cikin lamarin da yake ciki kenan kun gani irin ba karamar jajirce ce suke ba don saboda ilimi ya inganta. Jihar Talabiyar dai wannan shekara 2024 tana dauke da talibai waɗanda za su je su yi wannan brevet sportif dubu goma sha biyu da ɗari biyu a cikinsu akwai iya mata su dubu shida da ɗari bakwai da hamsin da takwas iya maza su dubu biyar da ɗari hudu da arba'in da hudu inda an je an rarraba su cikin santir ɗari da biyu a cikin departaman goma sha uku na jihar tilaberi lalle da cewar kin tilaberi tana dauke da kandida dubu daya da dari bakwai da hamsin da daya dangance da wannan diya mata da diya maza dai wannan jarabawa za su je su yi su a cikin kwaciyar hankali gwamnan jihar tilaberi litinin kolonel maina bukar ya yi jawabi kamar haka ya rufe ubangiji allah ya ba mai rabo sa'a kuma ya jawo hankalin talibai su kwantar da hankalinsu domin su je su yi wannan jarabawa na motsa jiki wanda ake ce mishi Breve sportif a takaice departamentin tel aviv tana dauke da ɗiya mata su dubu daya da dari da goma sha uku a cikinsu inda lalle zamu ce an shi an lissafa dubu bakwai da da ɗaya prefan dilaberi cikin karin bayanin ta ba da godiyarta zuwa ga talibai da shugabanni masu ba da tarbiya da ilimi kuma lalle wannan abu ne wanda ake bunƙasa a nan cikin ƙasar mu ta nijar domin yara talibai su sami ilimi mai kyau ta shawo hankalin iya mata da tsaya sosai su yi wannan jarabawa na motsa shi wanda ake jamshi brevet sportif prefan departamentin dilaberi madam hamsatu nomau To madalla masu kallon mu da sauraron mu iyakacin abin da ya sauka kenan a shirin waɗannan labarai na yau sai kuma gobe. To masu saurare kamar yadda kuka saurara waɗannan rahotannin labaran Hausan kenan da muke tafa da su daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kuka je kunnuwan ko abubuwan da suke faruwa. Babu shakka Allah ya saka wa sojin CNSP da Firayim Minista Alamin Zan Alkhairi. Biyo bayan faɗi tashin da suke yi wajen samarwa ƙasar jamhuriyar Nijar kima. a idon duniya da kuma ci gaba mai ɗorewa wanda talakawa za su ji daɗin rayuwa kamar yadda kuka ji a cikin rahoton firaminista ali lamin zan a fadarsa ya gana da jagororin nan wato na ƙasar tunisia wanda babu shakka dai sun tattauna batutuwa masu mahimmanci kamar yadda kuka saurara kuma duka-duka dai wannan tattaunawa a dangane da ci gaba ne da ake yunkurin kawo shi ƙasar jamhuriyar Nijar. tun bayan da sojin cnsp suka hau kan karaga wannan mulki na kasar jamhuriyar nijar kasar ta fara shakar iskar numfashin yanci wanda ba ta taba shaka ba wanda 'yan kasa suke ganin cewa addu'o'insu sun karɓo duba da zuwan cani wanda ba dan cani ya zo ba cikin ikon allah da kasar ba a san irin abin da za ta zama ba amma alhamdulillahi kasar ta fara samun saiti a yanzu kasar za a iya cewa Allah ya kwato kasar Nijar daga hannun wato waɗanda suke azzalumai. Haka zalika dangane da wato ziyarar nan ta ministan ilimi a Elizabeth Sharif shi ma kun ji irin abubuwan da ya kai ta domin dai inganta ilimi a ƙasar ta jamhuriyar Nijar wanda babu shakka ilimi dai ƙashin bayan dukkan wata al'umma ne. Ilimi shine ƙashin bayan da yake samar da al'umma ta gari. kuma dukkan al'ummar da babu ilimi a cikinta gurɓacewa take yi domin samar da yara manyan gobe dole sai an ba su ilimi ingantacce to masu saurare wannan ƙarshen rahotannin labaran da muke tafi da shi kenan na harshen hausa daga ƙasar jamhuriyar nijar ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun ingantattun rahotanni a dangane da abubuwan da suke faruwa mai saurare muna ƙara roƙonka da idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka ko kuma ka taɓa zuwa amma baka taɓa dangwala mana alamar subscribing ba ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna kararwa domin haka ne zai ringa baka damar samun labaran mako da yake mun gode